Mu likitoci mun lura da wahalar da ake samun wajen kulawa da 'yan malati. Misali irin waɗannan cututtukan da suka shafi zuciya waɗanda ke ta ƙaruwa, kamar su bugun zuciya. Suna buƙatar a yi bincike sosai a kansu, don a san me yasa ne a daidai lokaci kaza ake samun ƙaruwar kalar cuta kaza. Ni zan ƙalubalanci ma masana halayyar ɗan adam da likitocin ƙwaƙwalwa kan su fitar da wata takarda wace za ta ba da damar gani a ina za a iya jera mutane idan an lura da lafiyar ƙwaƙwalwa. rayuwarsu Yanzu idan an ce za a yi wani bincike, zafi ne ma zai sa ku cikin wani irin yanayi wanda ko zance baya birge ku. Ke wani sa'in ma ko aikin hitaran mutum yake yi gaba ɗaya kuzarin mutum zai rage ga gajiya amma duka in ba a yi bincike ba to babu wata kwakwarar hujjar da ke nuna hakan. Amma akwai hujjojin da ke nuna cewa sauyin yanayi yana da tasiri akan abubuwa da yawa da suka shafi muhalli kamar lalacewar ƙasa, yanayin zafi ko sanyi da sauransu. To ita lafiyar mutane fa wani tasirin ne yake samu a kanta menene sakamakon da waɗannan cututtuka ke iya haddasawa daga likitoci sun fara kwanciyar rashin lafiya to dole aikin zai sha baya akwai su yawanci likitoci ne waɗanda ke aiki a fannuka daban-daban wani bikun mutane ne ma waɗanda dole sai an dama da su a cikin tafiyar likita kenan kun ga dole aikin zai ragacewa kuma daga an ce lokutan aiki har da asarar kuɗi a ciki ta yaya ake iya rigakafin waɗannan cututtuka masu alaƙa da sauyin yanayi da farko dai abu biyu ne ya kamata a haɗa washe ɗaya akwai wayar da kai in ma a ɓangaren likitocin ne da ma a ɓangaren al'umma sannan kuma akwai bincike na kimiyya wannan ababen biyu dole sai an kawo su tunda ba sai an jira an ƙara bincike sannan a ce ma al'umma da likitoci ga matsala kaza da ke faruwa za a iya ba su wasu alamomi misali a ce musu ga abin da ke faruwa ga kuma shi wannan abun zai iya janyo wani abu kaza Idan kuka fara musu bayani, musamman su likitoci, za su san wani mataki za su ɗauka nasu ɓangaren. Misali in masanin fannin zuciya ne, sai ƙara lura da dukkan wani abin da zai iya faruwa. Fannin al'umma kuma, idan ana tunatar da su, misali a ce musu lokacin ciwon sankarau zai iya daɗewa a dalilin bushewar hanyoyin fitar sheɗa, sannan sai a ce musu to su rinka shan ruwa akai-akai, a daina yawan yawo, ko kuma idan kuka sa takunkumi hakan zai fi baku kariya, kenan kun ga tun nan ma an fara ba su taimako. que vous les aidez déjà.